saboda yadda addinin musulunci ke son ka kyautata inna Allah yuhibbul muhsinin kai ma kana son ubangiji ya kyautata maka yayin da ka haɗu da shi to da kai ma ka kyautata ma bayan shi yace daga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata a gare shi yace manzo Allah yace ittaqillah haythu ma kunta yace ka ji tsoron Allah a duk inda ka samu kanka a duk yanayi ko hali ko wurin da ka samu kanka mutum ya zama to akwai tsoron Allah a tattare da shi أعوذ بالله بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين ومن ثار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa masu kallon mu da sauraron mu sannun mu da sake saduwa a wani sabon darasin mu na bakwai a cikin karatun littafin arba'una hadith wannan eh, darasi kamar kullum yana bibi yana karanto mana ma'ana ana bibiyan ma'anonin wannan hadisai da malam ya tattara su a cikin wani littafi mai albarka a karatun mu da ya gabata na ƙarshe idan bamu manta ba mun cike a hadisi na goma sha biyar daidai yau za mu tashi a hadisi na goma sha shida insha Allahu الحديث السادس عشر حديث نقوم شاشدة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري wannan hadisin an samu daga Aba Huraira Allah ya ƙara masa yadda ya ce wani mutum ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da shi ya manzan Allah ausini kai min wasiya Me ake nufi da wasiyya? Shi ne ka samu mutum da yake sama da kai ta fuskar shekaru ko kuma ya fi ka experience sannan kuma kake da tabbacin yana ƙaunar alkhairi gare ka yana kuma gudun sharri gare ka ya gaya maka wani abu mai matuƙar amfani wanda ko bayansa za ka yi ƙargindi da wannan abun ka riƙa amfanuwa da shi saboda haka wannan shi ake kira wasiyya shi yasa Allah subhanahu ta'ala da ya tashi ya yi ma al'umma gaba ɗayan tausiya ya gaya mata abin da ya fi komai muhimmanci Allah subhanahu ta'ala yake faɗa a cikin surat al Imran yake cewa walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah hakika mun yi wasiya ga waɗanda aka ba su littafi kafin ku da kuma ku din na yanzu me wasiyar da aka yi Allah ya ce ku ji tsoron Allah sannan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yayi wa'azi ya ɗau lokaci yana yi zukatan sahabbai ya rawa idanunsu ya cika da hawaye suka ce ya rasulallah kamar wa'azi na mai bankwana da haka kai mana wasiya ma'ana ka gaya mana abu da yake da matukar muhimmanci wanda za mu rika a bayan ka bayan baka nan wannan shi ake nufi wasiya to da haka wannan bawan Allah sai ya zo khasatan ya ce maza Allah gaya min wani abu ya fi komai muhimmanci da ya kamata in rike shi saboda haka wasiyar ta sha bamban da wasiya da wani idan zai mutu yakan yi shi wani idan zai mutu yakan isar da wasiya ne na wani abu da yake kudurinsa ne yake so a aiwatar bayan babu shi wannan wasiyar daban wannan ita kuma babinta daban dan haka da ya zo ya same shi sai ce min wasiya qala sai manzo Allah da yake yafi kowa sanin ɗabi'a da kuma hali na mutane da kuma sanin abu mai mutukar amfani ga al'umma din gashi wannan wasiyar kuma mun gaje ta har ila yawmil qiyama sai ce da shi la taghdab ya kalli wani abu mai matuƙar girma da muhimmanci ya ce da shi kar ka yadda ba wai kar ka yi ba ka yadda wannan abin ya yi tasiri game da kai shine alghadab fushi domin kar ka yadda fushi ya tasiri game da kai domin fushi ɗabi'a ce ta halittar ɗan adam idan mutum ya rasa fushi to ya samu tawaya ya samu naƙasu da haka an ba ɗan adam fushi ne domin ya iya kare kanshi daga abin da zai cutar da shi idan baka da fushi sai ka zama da yus baka da kishi abu zai cutar da kai ba za ka iya ɗaukan mataki ba akai kuma ba za ka iya kwacen ma kanka haƙƙi ba to dan haka fushi din ba aibi ba ne amma yin tasarrufi wajen yin fushi ko ko ka bar fushin ya rinjaye ka kai abin da zai haifar da dana sani shine abin da maza Allah ya nusar da shi idan muka fahimci maganar tasa shi sa zamu ga kamar yadda Nana Aisha ta nuna ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin fushi akan abin da ya shafe shi in kaga yayi fushi to an taba Allah ne shine ɗabi'arsa so kaga ashe kenan yana da wannan sifar ta dan adamtaka na yin fushi so amma idan ya fushin me yake yi sai ya ɗauki mataki na shari'a da haka sai nuna maka saboda illa na fushi yana haifar da dana sani mutum a cikin fushi zai iya yin abin da zai janyo rayuwarsa ta salwanta gaba ɗaya so ka yadda fushin ka rinjaye ka kai wani abin da za ka yi dana sani ba a son mutum ya cikin action a cikin fushi ko me ya faru kuwa da miraran sai wannan mutum ya sake maimaita ma annabi ya ce kai min wasiya manzo Allah sai ya sake maimaita masa la da, kar ka yadda fushi ya rinjaye ka ma'ana kar ka yadda halinka na fushi ya zama yana controlling ɗinka don babu wani lokaci da yake mafi kusa da ɗin ya ja ragaman ɗan adam sama da lokacin da yake halin fushi akwai kisar da ake kawowa ake cewa ɗin sun ɗan yi tattaunawa tsakaninsa da annabi ayyub alaihi salam annabi ayyub yake tambayan ɗin. shin akwai wani lokaci da ka taɓa samun lago ko galaba a tattare da ni sai yake cewa eh na taɓa samun wannan damar sau ɗaya ya ce wani lokaci da ka samu kanka a hali na fushi na bacin rai sai ya zamto kamar akalarka tana hannuna ni nake juya ka inda inda nake so in na ce yinan wurin nan za ka yi to da haka duk lokacin da adam yake cikin fushi akalar shi gaba ɗaya ba tana hannun shi bane kisa an ka kalli ko sifar mutum ne sai ga ya canza gaba ɗaya in yi wani abu ma bai san yayi ba saboda ba shi a mutum da ya dace to don haka fushi mu nemi tsari da shi lokacin da kake fushi idan irin kai ɓaci manzo Allah ya gaya maka magunguna da ya kamata ka yi in kana tsaye ne nemi wuri ka zauna idan kana zaune ne to ka ɗan gida. ko ko mutum ya ɗaura alola an fahimta to yana daga cikin abubuwan da suke tafiyar da fushi sai mutum ya samu control ya yi abin da ba zai da sani ba Allah subhanahu Ta'ala ya raba mu da mummunan ɗabi'a din nan saboda haka illa ne mai girma Bukhari da Muslim suka ruwaito الحديث السابع عشر حديث نقوم شابكوي عن أبي يعلى شداد بن عوص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم wannan hadisin an samu daga Abu Ya'la Shaddad Bin Aus Allah ya kara masa yadda daga Annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yace inna Allah Katabal al ala kulli shai'in. lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta kyautatawa akan komi da komi domin Allah subhanahu wa ta'ala mai kyautatawa ne domin halittun da ya mana bisa ga kyautatawarsa ne bai halicce mu don yana jin tsoron mu ba ko don yana kwaɗayin wani abu daga gare mu ba na kyautatawa a'a kawai ubangiji ganin damansa ne da kuma kyautatawarsa ga bayi sannan kau da kansa gaba da laifuffukan mu da aibubukan mu da saba masa da muke ihsani ne na ubangiji da jinkirin da yake mana duka ihsani ne nashi da karban tuban mu kuma bayan mun sha tafi karfin cikin ihsani ne na Allah to tunda Allah subhanahu wata'ala ya sa sifarsa ne wannan ihsani din sai zamto kuma yana da sifa na san wanda suke kyautatawa inna Allah yuhibbul muhsinina Allah yana son duk masu kyautatawa to dan haka sai sanya kyautatawa ya zama wajibi a cikin kowane irin al'amari kuma ga kowane irin abu matsayinka na mutum ka zama mai kyautatawa ga mutane a matsayinka na mutum ka zama mai kyautatawa ga halittun Allah gaba su, sawa'un ko da dabba ne kuwa Allah yana son kyautatawa dan ka gane haka fa idza qataltum maza Allah ya ce duk lokacin da za ku yi yanka mutum zai kashe wani abu ta hanyar yankawa to fa ahsinul qitlata to ya kyautata wannan yankan nashi ko ko ya kyautata kisan kisa din ya zamto ta fuskar haddi ne misali ko da abokin adawar ka ne za kashe shi to yana da kyau ka kyautata kisan da za ka yi masa ko ko musulunci ya halatta jininsa to ka kyautata kisan da za ka yi masa Haka nan, wa idza dhabhtum duk lokacin da kuma za ku yanka wata dabba to fa ahsinu dhabhata ku kyautata yankan naku ta yaya za ka kyautata yankan sai maza Allah ya ce wal yuhiddu ahadukum shafaratahu idan ɗayan ku zai yanka sai ya wasa wukan nasa abinda zai yanka da shi ya zamto yana da kaifi wal yurih zabihatahu saboda yayin da ya dora akan makogoran wannan dabbar sai zamto ya hutashe ta maimakon ya minti biyu yana gigarawa wukan tana dannuwa tana dagowa a'a da kasa zuwa ɗaya shi kenan sai kai ka hutashe da dabbai kenan to kaga a wannan hadisin akwai abubuwa masu yawa da ya kamata mu koya kuma zamu fahimci haƙiƙanin musulunci kuma mu wayar mu da duniya cewa addinin musulunci ba addini bane na ta'addanci da kuma kuntatawa a hadisi ne addini ne na kyautatawa da kuma mu'amala cikin tausayi da rangwame addinin da ya ce hatta dabba kai masa irin wannan ɗabi'ar da wannan mu'amalar to ina kuma ga wanda zai yanka mutum ko ya zubar da jinin musulmi ko ya azabtar da shi da sunan addini maybe saboda ya ya ya ya zake ma wani abu wanda yake laifi ne kaga da irin wannan zaka fahimci cewa yan boko haram suna kan kuskure da wasu aƙidu da suke ganin cewa jinin mutum ba wuya ya halatta saboda wani dan abu da yake ya fahimta bisa ga kuskure ko ko yake aikatawa na sabo to addinin musulunci bai ba da dama ga wannan ba wanda suka muna nama addinin musulunci fahimta kamar turawa suke ganin addini ne da ya kira zuwa ga zubar da jinin mutane a yi ta'addanci to sun muna mu addinin musulunci fahimta addinin da ya ce hata dabba ka kyautata mata wajen yankawa Ka ga taya za a yi zama addini ne da yake umarni ka ci mutuncin mutum ko ka zubar da jinin shi babu gayar babu dalili wannan ko shakka babu akwai buƙatar a sake waiwaye a sake duba wannan abun sannan idan muka dawo ta babu ihsani bayan Allah sai mu makan mu faɗa na daga cikin ihsani ga dabbobi Hata yadda muke riƙe dabbobi idan muka zo misali mutum za ga ya riko kaza in zai rike wannan kazan sai ga ya rike kafafuwanta kanta na ƙasa ya subhanallah bawan Allah ina ka samu wannan ana son ka zama mai kyautatawa mai ihsani yanka ta zaka yi amma ka ce ka ji kanta rago in zaka yanka shi aka ce ba shi ruwa ya sha ka ba shi abinci ce saboda yadda addinin musulunci yake son ka kyautata inna Allah yuhibbul muhsinin kai ma kana son ubangiji ya kyautata maka yayin da ka haɗu da shi so da haka kai ma ka kyautata ma bayan shi sai ka samu wannan kuskure ne shi sa inda aka ci gaba za ka ake ladabtar da mutum in yi ma dabba rukon da bai dace ba kamar ka za ka rike kafanta kanta na ƙasa ai baka kyautata mata ba a'a sai dai ka rungumo ta abin da ya kamata a ce an yi kenan ya kamata duk mu koyi wannan tarbiyya ne na addinin musulunci kaga tunda aka ce kai ma dabba haka to ina kuma ga mutum wanda Allah ya fifita shi ba shi daraja wannan hadisin Imam Muslim ya ruwaito al hadisu thamin ashara hadisi na goma sha takwas an abi جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح wannan hadisin manyan sahabbai guda biyu masu girman daraja suka ruwaito mutum na farko shine Abu Dharr al-Ghifari wanda sunan shi na ainihi Jundub bin Junada Allah ya ƙara masa yadda Abu Zar mutum ne mai matuƙar farala a musulunci wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yi magana dangane da abin da ya shafi janabi na Abu Zar al-Ghifari shine mutumin da kusan kabilarsa gaba ɗaya suka zo suka musulunta da kuma makwabtansa makwabtansa maza Allah ya yi farin ciki da musulunta su sannan kuma an nakaɗa masa duka tun farkon musulunci da ya karɓi musulunci bayan ya karɓi musulunci so biyu ana mai duka a bakin Ka'aba sannan maza Allah ya ce da shi ko ku lokacin bayyana da'awa bai yi ba in lokaci ya yi sai a yi haka san da ji labarin an hijira an koma madina musulunci ya fara karfi ya tattaro garinsu kabilan gifar ya tattaro su suka zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam da makwabtansu suka jira da mubaya'ansu duka wannan lokacin da ya zo duka sun karɓi musulunci a hannun shi tare da wannan maza Allah ya farin ciki da zuwansa saboda kabilan sun yi shura wajen harkan kwace da harkan ta'addanci yanzu nan za su yi maka kwace maza Allah sai ga addinin musulunci ya fara samun tagomashi mutane mu bai taɓa tsammanin wanda daga cikin wannan kabila za ta zo ta karɓi addinin musulunci da wurwuri haka ba amma sai gashi maza Allah sai farin ciki da wannan haka kuma lokacin da ya dawo da ayar da tawaga sun musulunta maza Allah ya farin ciki da wannan to shine Abu Zarul Gifari Allah ya kara masa yadda da Abdul da Abi Abdurrahman shine Mu'az dan Jabal Allah ya kara masa yadda Mu'az yana da farila da yawa domin yana daga cikin dadikun mutanen da maza Allah ya kuturna shi a bayan abin hawa a ce kun hau abin hawa tare da annabi ai ba karamin falala bane sannan mutum ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi ilimi mai yawan gaske in kana neman masanin fiqh manzo Allah ya ce a nemo as dan jabal ah, ya ce daga annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce manzo Allah ya ce ittaqilla haythu ma kunta ya ce ka ji tsoron Allah a duk inda ka samu kanka a duk yanayi ko hali ko wurin da ka samu kanka mutum ya zama to akwai tsoron Allah a tattare da shi kar ka samu kanka a keɓance a wani wuri ya zamto a wannan lokacin ko babu takawa a tattare da kai ka samu kanka a wani condition na wadata ka ce a kai yanzu ka fi karfin komai ba buƙatar sai ka ji tsoron Allah wannan kuskure ne ka kuma tsananin buƙata ko damuwa ya sa ka juya ma Allah baya to a duk yanayin da ka samu kanka ya zanto Allah shine a tunaninka duk abin da zaka yi karka tuna me yake so me baya so sannan ce cewa attabi sayyi'atul hasanata tamuha ka bibiyi munanan ayyukanka da kyawawan aiki in ka sha tafi karfin cikinka ka istighfari kyakkyawan aiki ne in kai wani abu na laifi to kai kokari ka kyautata ma mutane aiki ne mai kyau ko kai wasu ayyuka na taɗawu'i waɗannan munanan ayyukan naka sai Allah ya shafe maka su sakamakon waɗancan kyawawan naka don haka idan zunubi ya maka yawa kana iya zuwa ka yi eh, kai sadakar ruwa kamar yadda nasi ya tabbatar cewa duk mutumin da zunubi ya masa yawa yi sadakar ruwa sai Allah ya yafe maka wannan zunubin haka nan kana ganin cewa ka yi wani abu wanda Allah baya so ko ka fusata ubangiji ya fushi da kai al'amura na rayuwa suka cakuɗe suka juye suka canza rayuwar ta ki maka daɗi to ka yi ƙoƙari ka kyautata ma bayin Allah ka ciyar da su ka tufatar da su ka biya musu bashi ka yaye musu wata damuwa ko matsalan su kyawawan ayyuka ne sai ga yadda Allah zai faranta maka ko kuma ka kyautata ma iyalinka kai musu wani abun da zaka sa su farin ciki to sai Allah ya shafe maka waɗancan kusakuran naka al'amuran ka su dawo daidai sai abu na uku mafi muhimmanci ya ce wa khaliqin nasu bi khulqin hasanin sannan ka mu'amalanci kowa da kyakkyawan mu'amala saboda kyakkyawan mu'amala shine addini din inna addini al-mu'amala addinin musulunci gaba ɗayanta mu'amala ce mu'amala ce tsakanin bawa da Allah mu'amala ne tsakanin bayi da bayi mu'amala ne tsakanin mata da mijinta mu'amala ne tsakanin ɗa da mahaifi mu'amala ne tsakanin makwabci da makwabcinsa mu'amala ne tsakanin musulmi da kafiri to Allah maza Allah ya ce ka mu'amalanci kowa da kyakkyawan ɗabi'a saboda shine addini duk wanda bai da mu'amala to ba shi da addini yace imamu muslim ya ruwaya eh, tirmidhi ya ruwaya wannan hadisin ya ce hadisi ne mai kyau sanadinsa mai kyau ne wa fi ba'adin nusukh a wasu littattafan kuma ya zo hasanun sahihun ma'ana hadisin ya haɗa martabobi guda biyu gashi na da matsayi na hasan kuma gashi sahihi wasu suka ce a imam turmuzi yakan kawo waɗannan sifofin guda biyu ne saboda yanayin shakka a ta wani babin ya kai martabar da za a kira shi sahihi a ta wani babin kuma ƙasa yake da wannan martabar don haka to sai a haɗa waɗannan sifofi guda biyu kamar da malamai suke ta magana akan me yasa yake haɗa waɗannan sifofi ɗin guda biyu saboda ba zai haɗa ba zai haɗu ba za a haɗa waɗannan martabobin guda biyu a lokaci guda ba wallahu ta'ala a'lam da haka mun fahimci wannan hadisin da kuma abin da ya koya eh da ya koyar sai alhadisu tasi ashara hadisi na goma sha tara an abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma qal كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استأنت فاستئن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الضخاء يعرفك في يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع الأسر يسرا وأنا هذا yana أنا أنسيه sannan kuma yana da shamil ne hadisin ya tattara fawaid masu tarin yawa da zamu fahimta a ciki na farko yayi magana dangane da abin da ya shafi tauhidi da kuma muhimmancin kimsa tarbiyya a zukatan yara tun suna ƙanana wannan hadisin ya koyar da mu wannan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam bai wasa da tarbiyyan ƙananan yara da kuma yadda yake mu'amala da su yake jin su a jiki domin lokacin da aka yi wannan da manzo Allah ya yi wannan batun ibn Abbas Abdullahi ibn Abbas yana karami ne manzo Allah ya kuturna shi a bayan dabba kaga shi ma yana da wannan falalan domin za a kirdige wanda manzo Allah ya hau abin hawa tare da su to Abdullahi dan Abbas yana daga cikin wannan Mu'az dan Jabal shi ma yana daga cikin wanda suka samu wannan falala din malamai suna kirdiga shi a matsayin falala to manzo Allah ya yi musu wannan sannan ya dura mu akan aqida mai kyau tabbatacciya wajen ta Allah wajen roƙo da'ul matsala ko da'a'ul ibada in da ka roƙa ka roƙi Allah shi shi kada ake roƙo sai dai abin da yake bai ci karo da abin da Allah kaɗai yake iya aikatawa ba to a nan wurin kuma sai zamto da matsala ne kuma bawa na da ikon ya yi ko ya taimake ka akan shi to a nan wuraren za mu fahimci wannan a ciki sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗora ka akan fahimtar kaddara. duk abin da Allah ya kaddara maka za samu duk duniya ba wanda zai iya sai ture maka wannan abu da haka kenan sai mutum ya kwantar da hankalin shi nema a wurin Allah sannan kuma ya jira lokaci gaggawa ba naka bace ba naka bane sannan kuma ya nuna maka duk abin da Allah bai kaddara maka samun sa ba duk duniya in za su haɗa kan su baka wannan abin ba za su taɓa baka wannan abin ba duk yanda za su so ka da shi ba in dai Allah bai hore maka shi ba bai sa shi a kaddaran ka babu kai babu wannan abu har ila yawmil qiyama sannan kuma duk wanda zai so ya cutar da kai ko ya kulla maka sharri ko makirci sai ubangiji ya yi nufaci wannan abin ya tasiri game da kai da haka ka damu da sai ka je wajen boka ko wani kaza da haka wannan hadisin da yana da matukar tasiri wajen abin da ya shafi tauhidi sosai da sosai kuwa don a nuna maka cewa ƙaddara abu ne wanda ubangiji ya yi khatam ya yi stamping a kansa aka nuna maka cewa ai an ma ɗauke alƙalamin da ake iya rubuta ko a canza ƙaddara ɗin sannan kuma littafin da aka rubuta ƙaddaran ya riga ya bushe balantana a yi editing ɗin shi ba za a yi editing ɗin shi ba sannan a can gaba hadisin sai ya yi magana akan mutum ya nemi ƙulla alaƙa tsakanin shi da mahaliccin shi lokacin da yake da wadata yake da yalwa yake da daman yin haka ɗin ba wai sai lokacin da dama ya kuce masa ba yana cikin ta yaya zai da kansa ya kuma rinka cizon yatsa yana da nan sani idan mutum ya kulla alaka a irin wannan lokacin to ubangiji kuma sai ya nuna maka halacci a ranar da kake buƙatar a mai da biki Allah sai nuna maka ya fi duk wanda kake ganin yana da halacci halacci a wannan yanayin da haka kana faɗawa damuwa sai Allah ya yaye maka wannan kuncin ya kawo maka ɗoki ta yadda baka taɓa tsammani ba sannan ka sani duk wani abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara abin nan ba zai same ka ba to babu yanda za a yi wannan abin ya same ka in dai wannan abin Allah ya kaddara ba zai same ka ba to ba za ka taɓa samun wannan abin ba in ko wannan abin Allah ya kaddara zai same ka to ba za ka taɓa ba zai taɓa kuskure ka ba duk abin da za ka yi kuwa sannan kuma ka sani lallai duk wata nasara da mutum ya samu a duniya duk wanda ya yi nasara sai da ya hakuri. ya bi hanyoyi ya riko da sabubba na cimma wannan nasara din. sannan kuma duk wata yayewa tana tare da kunci in ka ga mutum an yaye masa to ya ɗanɗana kunci domin ai ma'anar yayewan kenan sai kana cikin kunci ne zaka fahimci an yaye maka sannan kuma ka sani duk wani kuma tsanani yana tare da sauki Allah zai kawo maka buɗe saboda haka ne lokaci bai bamu damar fassara hadisin ba amma mun ɗan yi sharhi ko bayani ijmalan ma'ana a dunkule na wannan hadisin insha Allahu a darasin mu na gaba za mu ɗan fassara hadisin sannan kuma mu ɗan ƙara fito da abubuwan da ya kamata fili والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أصحاب الدرس